والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baka mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na Sultan Abubakar da ke a nan unguwar Gwiwa Locust a jihar Sokoto inda muke tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yankun Ramadan yau talata tara ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in bayan hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul anbiya jiya mun tsaya aya ta sittin da biyu yau za mu tashi aya ta sittin da uku amma karanto muna kisar gaba ɗaya sai mu fassara بسم الله الرحمن الرحيم ولقد إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم سدانا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يبدو قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا kamar da kuka ji kissan mun fara ta jiya cewa annabi Ibrahim alaihi salam da shi da mutanen shi bayan ya hannun kai inda ya kakkare gumakan kuma sun dawo an gaya musu an ji wani taurayi yana ambaton gumakan ana ce mai Ibrahim suka ce a zo da shi ga irin mutane kowa ya gani don a zan shaidu ya faɗi da kai ne da aka zo aka tambaye shi قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم كيك أيكت هكا قابوه ومبوتم يا كي إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا يتي بل فهك بني بني نيبا fa'alahu kabiruhum hadha wannan babban nasu shi ya aikata wace nuna wannan babban gunki sai ce fas'aluhum in kanu yamzikuna ku tambayi su in suna magana wannan babban gunkin ne ya ji haushi cewa za a hada shi da kanana shi babba ne bai kamata hada shi da abin bauta kanana kanana ba don haka abin bauta babba zai yadda a hada shi da abin bauta kanana dama annabi ibrahim haka yake da hankali yake so ya tabbatar musu abin da suka yi da babban gunki ya hasala ya yi kishi a hada shi bauta da kanana don haka ku yi hankali ku gani allah da abba ba ai bai kamata hada shi bauta da wani abu da yake bai kai gare shi ba don haka wasu malamai sun ce a kinaya ya ce bal fa'alahu kabiruhum hada da ya nuna na ne hannun shi ya aikata sai ce aluhum in kanu ko wata annabi Ibrahim ba yayi haka ne da niyyar karya ba yayi haka ne da niyyar yana so ya nuna musu iyakarsu yana so ya nuna musu rashin dubararsu domin inda haka ne sai ce ba shi ya aikata ba inda karya yake so yayi abin da zai sai ce ba shi ya aikata tunda babu wanda ya ga ya aikata amma da da cewa malamai sun ce wannan abin da ya ne ikirari nuna cewa shi ya aikata gumaka ne duk da katako aka yi su duk da itace aka yi su an tambaye shi wa aikata kai kai haka ya ce su suka yi haka ga babba ya yi haka to wannan kamar cewa yi ni ni haka domin abinda ka ya faɗi kowa ya san cewa ba zai ba zai yi ba a ce gunki shi ya sai gunki dan uwa ne wanda baya magana baya ji baya gani wannan abin da yayi na cewa gunkin nan shi sare su ya zama gare shi annabi Ibrahim cikin abin da ya hana ya ce to ranar lahira kamar yadda hadisi ya inganta da haka cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam yakdhib ibrahimun nabiyya lam yakdhib ibrahimun nabiyyu illa fi thalathi kadhibati cewa annabi ibrahim bai taba ƙarya ba sai so uku sintaini fi zatillahi biyu yayi su ne game da Allah wata yayi su ne na kariyar Allah cewa kada a bauta ma gumaka Allah ya ci jinta a bauta ma qawluhu inni saqim lokacin da aka tashi za a fita wajen bautar gumaka ya diba ya ce inni tsaki ba ni da lafiya ya yasa ya ce haka domin ba ya son ya fita wajen bautar gumaka a bautar kunci tare da shi wa qawluhu da cewa da yayi Balfa Alahu kabiruhum wannan babban su shi ya aikata haka bayan shi ya gumaka sai ya ce babban ya gumaka ya ce wa'annan sune karya biyu da yayi wa yi su ne saboda Allah ya yi su ne fillahi domin ya kare Allah fi zakin lahi ta wa cewa waidatun da karya ɗaya fi sha'ani sara game da matar shi sara wani hadisi yana bukari da muslim wacce karya ce ta game da matar shi sara lokacin da suka zo wani sarki ya so ya karbe ta ya ce mai da kai da ita menene alaka tsakaninku sai ya ce ukti ya ce ta ce Maimakon ya ce mata ta ce sai yace ƴan uwa ta ce irin wannan ƙarya ana yin ta da yawa yanzu ko Yace ƴan uwa ta ce to sai yace. sai annabi sai yace wannan yayi ta ga sha'anin sara za ka ƙarya uku aka gida ya ma annabi ibrahim amma in ka ba su dukkanin su ba ƙarya ba ne ba ƙarya ba ne wanda ya yana so ya samu wani abu ba ƙarya ba ne ya yi domin ya cuta ma wani ba ƙarya ne ya yi ba domin ya ba da wani labari a'a ya yi ne domin ya jawo hankalin mutane amma aka ce mai karya aka ci kira su karya kuma ranar lahira ya je inda shi kana neman ceto sai ya ce ba zai iya ceto ba saboda ya yi wayannan yakin guda uku a wata riwaya ya zo guda hudu ga abin da imamul qurtubi ke cewa ya so daga kazi abubakar bin arabi yake cewa fi hadal hadisi nukta umma akwai wani abin lura ga wannan hadisin wannan wanda wanda Abu kari da Muslim taqsimu dhahara wanda ke kare garin baya wata akwai wani abu cikin wannan hadisin wani istinbadi wani nukta wanda ke kare garin baya wahiya annahu alayhi salam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace lam yakrib ibrahim illa fi talati kadibat annabi ibrahim bai kariya ba sai kariya uku tintaini ma halla bihi ma an dinillahi judin yayi su ne a gefen Allah yayi su ne domin ya hada bautar gumaka yayi su ne domin ya kare haƙƙin Allah wahuma su ne kauluhu inni sakim cewa da inni sakim a cikin suratu safat lokacin da za a fita wajen bauta gumaka sai ce ban da lafiya domin kai ta bauta gumaka sai annabi sai ce wannan yayi ta ne saboda Allah wannan yayi ta ne gefe Allah ku jibe da hadisi yake annabi Ibrahim bai yi ƙarya ba sai so uku biyu a gefen Allah yayi su ne saboda Allah sai kuma yayi su ne saboda yayi ta ne saboda tsara to shine yake so hidimmuna wani fa'ida cikin wannan hadisin sai ya ce wa ƙauluhu, ƙarya ta cewa da ya bal fa'alahu kabiruhum cewa da ya babban su wannan shi ya aikata shi ma sai annabi sai sai kidan ya ta wannan yayi ta ne saboda Allah walam ya'ud qawla qawluhu hadhihi ukhti fi zati Allah ta'ala cewa da annabi eh, Ibrahim yayi game da Sara ya ya'ud qawluhu cewa da annabi Ibrahim yayi game da Sara cewa da yayi ah, wannan ƴan uwa ta ce saboda Allah ba kidan ya ta yayi ta saboda Allah ba da aka ce wannan ya yi ta saboda tsara kudi ba guda biyu din ta farko ya ce ni ban da lafiya ban ya zuwa bautar gumaka da aka ce wannan saboda Allah ya yi ta ta biyu ya ce bal alahu kabiru hadha babban gunkin ya aikata da aka ce wannan ya yi ta ne saboda Allah ta uku ba mata ta ce sarki zai shewa sai ce 'yan uwa ta ce bai ce mata ta yi bace sai ba kiran ya ce ya yi ta saboda Allah ba sai ya ce wa in kana da fa'a biha makaruhan duk da ya ɗan guji wani mugu abu da zai samu ne mata ta ce bai sun ya kwace ya ce ya kuwa ta ce amma duk da haka nan ba Allah ba kiran ya ta cewa yake saboda Allah ba kulan ma kana li Ibrahim alayhi salamu fiha habbun min siyanati firashihi da ya kasance annabi Ibrahim ga wannan ta uku ya da wani bukata tashi ya da wani rabo shi da ya kiyaye shimfiɗa tai mata tai wa imayati ali ya tsare iyali ne lam alhafi fi zati ba kidan ya ce yi ta saboda Allah bane وذلك لا يجعل في جنب الله وذاته إلا العمل إلا العمل الخالص ba abin da ake sawa a ce na Allah ne sai abin da aka yi saboda Allah shi kadai khalitan min shawa'ibid dunya wanda babu komai na jaye-jayen duniya ba yi shi bane baka da wata bukata cike wal ma'aridil lati turabu ila an-nafs babu duk gaba babu komai yace kamar Allah ta'ala kamar da Allah ya ce ala lillahi dinul khalis ga Allah addini tatacce yake ولهذا لو صدر منا لكان لله وهذا لو صدر منا لكان لله inda mu muka irin wannan ƙaryar da za a ce mun yi ne saboda Allah domin mu kare iyalan mu kada a yi abin banza da su walakin manzilatu walakin manzilatu Ibrahim iktabat hada sai dai matsayin Ibrahim shi ke sa irin wannan a ce nashi ne na kanshi wata abin da yake so ya nuna mana cewa duk abin da kai ba don Allah din tsatai ba to ba za ki dan ya maka shi ba ji wancan na gumaka annabi Ibrahim bai da wani abu da zai samu cike ya ce babban su yayi ya sai gumaka wajen yayi ne domin ya jawo hankalin mutane a bauta ma Allah wancan ya ce ban da lafiya ba wata fa'ida zai samu ba don kawai kada ya fita wajen bautar gumaka amma wannan tunda matar shi ce ya kare sai annabi ce daya yayi ta ne game da Sara amma biyu yayi su ne game da biyu yayi su ne game da Allah zaka mu kiyaye lillahi dinul khalid Allah ka ta cin addini gare shi ba hada Allah da wani ba a yin wani abu don Allah don wani abu kuma in kai man amila amalan ashraka fihi ma iya gairi annabi yace Allah yace taraktuhu huwa shirka duk wanda yayi wani aiki da ake saboda ni ya hada ni da wani Allah yace na ban ma wancan ni bane bukata shine yace bal fa'alahu kabiruhum hadha annabi Ibrahim yace ba ni ne aikata ba babban su wannan ya aikata fasaluhum in kanu yantiquna ku tambayi su in suna magana faraja'u ila anfusihim faraja'u ila قالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكتوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ta'ala ce faraja'u ila anfusihim sai sun ka koma ma kansu mallan yace bit tafkiri da tunani cewa wannan magana fa da yayi magana ce mai kama hankali ya ce babban su ya sare wannan gumakan lalle ya kamata mu yi tunani shine faraja'u ila anfusihim sai suka koma ma kansu bit tafkiri da tunani fakalu suka ce li anfusihim ga kawunan su innakum antum zalimuna lalle ku ne azzalumai wata mu ne azzalumai mu muka yi ba daidai ba ai li ibadatikum man la kuna bauta ma wanda baya magana fallazi kasaraha laysa bizalim wanda ya kare kuma kan gaba shi ya zalunci ba ku kuka yi da kuke bauta ma wanda baya magana Allah game da san sani yadda mutanen Musa sabiri suka bauta mu yace afala ya rauna Allah ya rji'u ilayhi afala ya rauna Allah ya rji'u ilayhim qawlan wa la yamliku lahum dharran wa naf'a Allah ya ce afala ya rauna Allah ya rji'u ilayhim qawlan ba su ganin ɗan saniyan nan da suke bauta ma ɗan marikin nan da suke bauta ma la yarju ilaihim qawlan bayan iya an samu su magana in sun yi duk wanda bayan iya magana ba an samai wanda siffa ba a bauta mai siffa wanda aka bauta ma shine mai magana shine Allah Allah mai magana ne cikin siffofi ne akwai mai magana kuma yana magana Allah annabi Ibrahim ya nuna musu wannan gumakan ba a bauta musu cikin dalili domin ba su magana Allah ya soki wanda suka bauta ma dan maraki cewa afala ya rauna Allah ya rjuhu ilaihim qawlan shin ba su ganin baya iya mai san musu magana ko sun yi baya mai san musu shine suka ce fasalu sai ce fasalu min kanu yantiqu farajau ila anfusihim qalu innakum antum zalimun thumma nukisu ala ru'usihim malace in qalabu ila al mujadala bada mastaqamu bil muraja'a bayan hankalinsu ya fara dawowa sun fahimci cewa ba su kyauta ba da suke bauta ba wanda baya magana sun man kala bujal mujadala shine sun manuki su wala roje sannan suka tada kawunan su ya ce na kasa rasa ya ya sun koyi kai ne amma na kasa ala ya san gaskiya ya taki ya dawo yana son yayi musu ya yi jayayya ana zatun wa in tsarat ana magana yana cewa wannan abu wannan abu sanda ce ana cewa tsuntsu ne sanda ne ko da aka yi kusa sai ya fifika sai ce ko ya fifika ma sanda ce ana ka taba ganin sanda ta fifika to shine sun manuki su ala ru'usai sannan sun ka fi girman kai shine nuki su ala ru'usai suka tada kawunan su tsaye in kalabu ilal mujadala suka juya zuwa ga jayayya ba da mastaqamu bil muraja bayan da har sun daidaitu sun fara koma makansu فشبه عودتهم إلى الباطل بسيرورة أطفال الشيء malam ya ce sai Allah ya maida koma wasu da suka yi akan karya da cewa sun koma ƙasan ƙasa suka koma suka ce laqad alimta ma haula yandiquna ai fa kaifa ta'muruna bi su'alihim kai annabi Ibrahim kai Ibrahim ka san cewa wayannan ba su magana laqad alimta ma haula yandiqun ka san wayannan kan namu ai ba su magana ya zaka ce mu tambaye su قال أفتعبدون أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم قف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قال سيدنا إبراهيم دعما يسامو مفكا يسامو إن ديكي in kana jayayya da mutum ya kamata ka jefa mai abin da shi kai ne zai faɗin abin da zaka rike daga abin da ya faɗi yanzu da kan sun ka sun ce mai lakar ta ma haula iyan yanzu go ai ka san kai Ibrahim cewa wayannan gumakan namu ba su magana qala sai ce afata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurukum yanzu kuna bautawa koma bayan Allah abinda baya wa ku da komai kuma baya cutar da ku uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi Kir da ku da abinda kuke bauta ba kuma bayan Allah afala taqiluna yanzu ba ku hankalta dama ina son yin jayayya da ku ne da hankali domin ku fahimci abinda kuka ba daidai bane قالوا wa suru آلهتكم qalu حرقوه wa suru إن suka ga tattaunawa da shi ba ta yi ta ko'ina ya fi su hankali sai suka koma matashin hankali dama mai abin fada ba ya fada ko mai abin fada ba ya fada duk lokacin da ga mutum ya ɗauko tashin hankali ya ɗauko tsare-tsare ya ɗauko buge-buge to an fi karfi ne ne ne da suka ga cewa ta magana duk inda suka fullo ya fi su hujja kalu rikohu sai suka ce ku kone shi wansuru alihatakum ku nasartar da abin bautar ku saban musu nasara so in jaya in kuntum fa'ilina in kun kasance kuna aikatawa anan cikin suratul anbiya Allah ya bada abu ɗaya da suka ce shine a a a kone shi da wuta a cikin suratul ankabut kuma Allah ya ce muna qalu tuluhu aw harriquhu fa anjahu Allah min an-nar kana jawaba qaumihi illa an qalu aw فأنجاه الله من النار ce fa maka kana jawaba qaumihi illa an qalu tuluhu aw hariquhu jawabin mutane annabi Ibrahim bai kasance komai ba face sun sun ce ku kashe shi wataccen Allah ya faɗi cewa cikin abin da suka faɗi sun faɗi sun kawo option din a kashe shi aw hariquhu ko ku kone shi da wuta nan kuma Allah ya takaita da cewa ku kone shi da wuta dai don shi ayoyin Qur'ani sai an hada wasu su da wasu ma'ana ke fita haka hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke haka hadisai da ayoyi suke aya ta zo ta faɗi abu sai Qur'ani yayi mata kaidi aya ta zo ta faɗi abu sai wata aya ta zo ta yi mata kaidi qala halu hariqu wansuru alihatakum suka ce ku kone shi ku nasartar da abubuwan bautan ku in kun kasance masu aikatawa sai Allah ya ce mai kulna ya naru kuni bardan kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaydan Allah ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim sai Allah ya ce muka ce kulna muka ce ya naru ya ke wuta kuni bardan ki kasance sanyi wa salaman da aminci sanyi irin na aminci ala Ibrahim ga annabi Ibrahim malamai suka ce da Allah ya ce ya na kuni bardan da za ka ce sanyi wanda zai cutar da shi amma sai Allah ce kuni bardan wa salaman kasance sanyi da aminci akan annabi Ibrahim kuma da Allah bai ce ala Ibrahim ba da duk wutar duniya ta kasance sanyi sai kasance ba ya dafa komai da wuta da an kunna wuta sai kasance sanyi gare ta to amma sai Allah ya kai da yace ala Ibrahim ga annabi Ibrahim za ki kasancewa mai sanyi sai ta kasance mai sanyi ga annabi Ibrahim malaman tarihi su yi ta fadin cewa wannan wuta eh, wutar an hasa ta wata da watanni Hamma ta tana ɗaukar ciki ta ce in Allah ya sani sauka lafiya zan kai itace wajen wuta eh, da da aka hasa za a kone annabi ibrahim wata an hasa wuta ce mai yawa har mutane suna fakance cewa in ni samu lafiya ni rashin lafiya ni samu lafiya zan kai itace in ƙara a ƙara hasa wutan aka hasa wuta aka daɗe ana hasa da za a jifa annabi ibrahim akwai hadisai da suka zo da maganganuwan duk ba su inganta ba cewa mala'iku sun zo sun ce mai mu yi ma kaza yace a sun ce mu ma kaza yace a Wai ne duk su inganta ba mafi muni cikin su wanda ke cewa ilmuhu bi hali kafani an su'ali da mala'ika jibril ya zo ya ce mai kuka tambayi Allah mana ka Allah ya maka magani sai ce a ai Allah sanin halina da ya ishe ni daga in tambaye shi ban bukatar sai na tambayi Allah ya san abin da nake ciki wannan hadisin mawdu'i ne wanda bai da asali kuma wannan hadisin ya sa wa ka'idodi domin ce in ka ce Allah ya san halin da kake ciki shi ka hana kai addu'a zai sa a daina addu'a kenan ai dukkanin mu Allah ya san halin da muke ciki amma yace ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan yace wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani Allah ya allaka cewa yana an sa addu'a wanda ya kira shi ne daga cewa annabi Ibrahim da ya zo yana cikin wuta ya ce an malaika jibril ya ce ka roki Allah ya ce Allah ya san halin da nake ciki sani ne da halina ya ishe ni ba zan roƙai ba wannan bai inganta ba abin da ya inganta shine annabi Ibrahim ya zo cikin sahih bukhari Imam al-Bukhari ya ce haddathana Ahmad bin Yunus قال حدثنا أبو بكر بن أبي خصين عن أبي, أبي الضهى عن ابن عباس رضي الله عنهما Allah Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu ma yace hasbunallahu wa ni'mal wakil al wannan addu'a hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim alayhi salam hina ulqiya fin nari annabi Ibrahim alayhi salam ya karanta ta lokacin da aka jefa shi cikin wuta kaga wannan yake nuna cewa bai ce wai Allah ya sa halin da nake ciki ba sai nayi addu'a ba shi yayi addu'a ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗe ta ina qalu lokacin da suka ce alladina qala lahumun nas wayanda mushrikan makka suka ce musu innan الناس قد jama'u لكم الذين الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل wato mun ji daga Abdullahi bin Abbas cewa annabi Ibrahim da za a jefa shi cikin wuta to wanda ya karanta ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil to haka ne shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka gama yakin Uhud ya jikita sosai aka jidda hakura ne na sama aka ji mai aka yi raɗe-raɗen cewa ya mutu aka kashe sahabbai ne guda saba'in muminne suka raunata bayan mutane uhudu watan mutane suka zo yakin uhudu mushrikai sun ɗan tafi sai suka yi wani yaki na magana suka samu wani mutum suka ce mai ka zo za mu cika maka za mu cika maka mangala a rakuminka da zabibi in ka zo kasuwa kuka da an maka. amma akwai wani aiki da muke so ka yi muna ya ce wani aiki ne suka je je ka samu muhammadu da mutane ne ka ce ga mutane can da suka yaƙe ku ga sun sun shirya za su sake dawowa Ka ga ka tashin hankali sun fito yaƙi an kashe mutum saba'in cikinsu an raunata da yawa cikinsu annabi sallah har an raunata shi da an kai cewa an ce ya rasu an watsa labarin ya rasu ga hakura ne na gaba an kare su a zo a ce musu gasu kuma sun koma shiryowa za su zo daga irin haka sai sa hankalin su ya koma tashi sai kasance an ci su da yaki na tashin hankali Shi ne Allah ya ce allah alladina kala lahum an-nas wayannan da wannan mutumin da aka ce za a cika ma mangala tai da zabibi yazo ya ce musu innan nasa qad jama'u lakum ga mushrikan makka can da ku suka yake ku yanzu suka ba ku wahala suka kakkashe ku gasu can sun koma taruwa za su sake dawowa fakshauhum ku ji tsoron su gaskiya ya za ku yanzu ku rude ga sunan tafe fazadahum imanan sai wannan ya kara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka ce Allah ya ishe mu ma dalla da dogara ga Allah haka babu alƙala ce mai fankalabu bi ni'matin min wa fadlin lam yamtasum su'un suka dawo da ni'imar Allah da falala yakin bai same su ba wattaba'u ibwanallah sai yadda Allah ta same su ai ta cewa radiyallahu anhum radiyallahu anhum du'a karanta sunan su domin ba su tsorata ba sun ce hasbi Allahu hasbun Allahu wa ni'mal wakil za kai ma yau an ce ga wancan sun taru ga wancan za su yi maka makirci kaza ga wani can ya kulla ma ga a can kai ka inda wane ga wani dai maka za sai ka ce hasbun Allahu wa ni'mal wakil wannan addu'a ita annabi Ibrahim ya karanta da za a jefa shi cikin wuta Allah ya ce ya na rukuni bardan wa salamun ala Ibrahim wannan addu'a shi ita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka karanta lokacin da suka dawo yakin udu aka ce musu ga a ta an taru za a koma yakan ku shirkai sun ƙara shiri suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ke fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamtasum su'un suka dawo daga falala da daga suka dawo da falala daga Allah da ni'ima yakin ma bai same su ba zaka duk wanda yake hasbunallahu wa ni'mal wakil ya yi maganin duk wani wanda yake tsoro duk wani wanda zai kulla mai makeci duk wani wanda zai kulla mai shari ya Allah ce mai wa aradu bihi kaidan sun shirya ma annabi Ibrahimu makirci sun so wuta ta kone shi faj'alnahumul akhsarina sai suka kasance muka sanya su sune wanda suka yi hasara su ne mafi hasara an ce bayan an dade suka leko suka gashi yana yana sallah cikin wutar ya tashi ya yana sallah yana bauta ma Allah domin ta kasance mai aminci ta kasance mai sanyi ta kasance mai rashin damuwa don shi kaga wannan dole ya bajinta a gaba don ka abubuwan da ya kai na bajinta domin a baya ai ai ta kulla mai makeci ya kasance kuma Allah Allah ya tsantsar da shi daga makecin sai Allah ce wannan jaina wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين Allah ce wa najjaynahu wa lutan muka tsartar da shi da annabi lutu dama annabi lutu dan uwan annabi Ibrahim ne dan annabi Ibrahim ne sunan Haran dan an an annabi Ibrahim ne ga annabi Ibrahim ya musulunta da wa annabi Ibrahim ya ce ya ansa ya musulunta shi ma aka aka yi mai aka yi mai annabci aka ba shi annabci aka aika shi zuwa ga wasu mutane wanda zamu ji Allah zai ba mu labarin su an jima kadan bayan an ayoyi sai Allah ce muka tsartar da shi da shi da annabi Ludu ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin ga kasan nan da muka yi albarka gare ta ga talikai ita ce kasar sham baitul maqdis inda isra'ila take yanzu inda falastin take yanzu kasa ce mai albarka kamar da Allah ya yi siffanta ta da mai albarka a cikin qur'ani subhanallazi asra bi abdihi laylan bismillahir rahmanir rahim subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Allah ce min al-masjid al-harami ila al-masjid alladhi ila ila al-masjid al-aqsa barakna yanzu wanda yake a Jerusalem wanda yanzu ya koma a ya koma a Isra'ila da karfi da yaji to wannan wuyan a siffanta shi da cewa wuyi ne mai albarka anan annabi ibrahim ya tafi da annabi A anan annabi ibrahim ya tafi da annabi A anan annabi musa ya gana da allah lokacin da ya ce na so ya gana da allah allah ya mai magana anan ne anan aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a yi isra'i da miraji da shi anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi limanci ga dukkanin annabawa bayan ya gama miraji sama ya dawo duk annabawa suka ko wurin kuma ya yi sallah da su ne mai albarka ya fita hannun musulmi yanzu muna roƙo Allah ya mai da shi hannun musulmi masallaci ne mai albarka shine masallaci na biyu da aka yi bayan an yi masallacin makka kamar da hadisi yanga da cikin sahih bukhari an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam wani masallaci aka fara yi bayan kasa sai annabi ce na makka masallacin ka'aba sannan wani sai ce sannan wancan masallacin na baitul maqdis ce nawa ne tsakanin su ce shekara 40 duk annabi ibrahim alaihi salam ya gina su wuri ne mai albarka masallaci ne wanda wanda ya salla cikin yana samun lada ninkin salla 250 wanda ya salla a masallacin makka za a ninka mai eh, dubu ɗari wanda a masallacin madina za a ninka mai a dubu wanda ya salla a can za a ninka mai ɗari biyu da hamsin da wannan hadisi ya inganta akwai hadisin ɗari biyar amma shi wannan hadisin bai inganta ba masallaci ne mai albarka wuri ne da an yadda mutum da garinsu su kawai ya je can yi ziyara domin ya samu lada ya je ya sallah masallacin ya je ya ga wurare wanda ya yi ɗauki ihrami daga nan zuwa zuwa zuwa ɗakin Allah zuwa ya je aikin hajji ko ya yi umra an gafarta mai zunubi ne falaloli da yawa da suka zo amma wannan masallacin daga 1948 zuwa yanzu ya ga ya fita daga hannun musulmi duk yawan musulmi yahudawa yan kaɗan kuma sun rinjaye su a kai amma Allah mai iko ne kuma insha Allah masallacin zai dawo a hannun musulmi domin annabi sallallahu alaihi yana cikin alamun tashi alkiyama cewa musulmi za su yaƙi yahudawa in suka yaƙi yahudawa har sai sai su dinga ɓoyewa tsakanin bayan duwatsu da bayan shuka bayan bishiyoyi sai duwatsu da bishiyoyi su dinga waɗin zo musulmi ga ba yahude nan ka yake shi ya laɓe bayana ya ce illal garkat sai wani bishiya da ake ce magarkat fa innaha min shajaril yahud ita ta yahudawa ce ita kan bata cewa bata cewa yanzu suna ta shuka ta a can gare su a Isra'ila suna ta shuka ta wata wata su shedda suna ma sun bace ne ai da ganga ai sun san gaskiya zaka suna ta shuka ta koda lokacin yayi za su samu wuraren da wuraren da za su dinga labewa zaka cikin kwari cikin dabbobi cikin bishiyoyi cikin komai ana samun mu ana samun wanda ba na kwarai ba wannan annabi Ibrahim da aka da aka aka aka hasa wuta za a za a kone shi wata riwaya ta zo cewa komai da komai halittun Allah na kasa sai da sun ka dinga kuka banda mutum da aljani su da yafi sa abin da ake ciki ba amma duk sai da suka suka ce ya Allah a bayan kasa babu mai bauta maka sai Ibrahim kuma ga makircin da aka shirya mai sai Allah da yake da kun ya kun shine sai ce kulna ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim sai Allah ya mai magani to dabbobin kasa kuma ta ga dinga tawa suna suna hure wutar suna tattalin su kashe ta illal wazar banda saka tsaka ita dinga busa wuta wai ta busa wuta a ne annabi ibrahim don shi yau aka ce duk wanda ya kashe ta buku sai zai samu lada duk da an ga tsaka tsaka ya annabi sallallahu ya ce a kashe ta inna kayan tanfuqu ala ibrahim ta kasance tana busa wuta annabi ibrahim tana bukatar ta kara ta tarura ta baka ba kun ga har yanzu tana dauke da kwayoyin cuta in ta fada cikin ruwa aka sha a kamu da rashin lafiyoyi in ta yi tsargi cikin abinci sai aka ci a kamu da rashin lafiya kuma aka ce a kashe ta domin ta cincinci domin ta cincinci kashi shine Allah tabaraka ta'ala yace ونجيناه ولودا مكسرسد النبي إبراهيم لشد النبي لود إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين منك نوح لود سنين لود بن هاران هاران أمو النبي إبراهيم ne don haka shi annabi lutu kamar ɗaya ki ga annabi ibrahim ɗan ɗan ɗan uwan ne wa wahabna lahu isaqa wa yaquba nafila wa wahabna lahu isaqa Allah ce muka baiwa annabi Ibrahim annabi isaqa muka kyautar da annabi muka da annabi yaquba nafilatan qari kun ganin wane ne babban ɗan annabi Ibrahim annabi Ismail amma ba ambace shi ba ko saboda me saboda shi bai da ɗa wanda yake annabi shi annabi Ismaila daggare shi babu wani annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam dama da Yahudawa da Larabawa ɗan uwan juna ne dukkanin su ƴaƴan jikokin annabi Ibrahim ne Larabawa sun ta wata hanyar annabi Ismail su kuma Yahudawa sun ta wata hanyar annabi Ishaq annabi Ishaq shi ya haifi annabi annabi Yakubu shi kuma ya haifi annabi annabi yusuf alaihi salam don shi ake cewa annabi yusuf karimi dan karimi dan karimi dan karimi annabi dan annabi dan annabi dan annabi shi annabi yusuf annabi mahaifin shi annabi yaqub annabi kakan shi annabi ishaqa annabi kakan shi annabi ibrahim annabi haka babu wanda ya asalin annabi annabi ibrahim ta hanyar da da jika da annabi yusuf ta hanyar cewa uba da kaka da kakan kaka dukkanin su annabawa ne kamar yadda nana aisha take cikin sahabbai ita sahabiya babanta sahabi kakanta sahabi na gefen uwa da uba duk kakanninta sahabbai ne duk kakanninta sahabbai ne duk su ashe musulunci kuma kakannin na namiji da mace kuma da ƴan uwanta dukkanin su sahabbai ne radiyallahu anha wa arbaha haka annabi yusuf yake haka Allah sai ce wa habna lahu isaka sai mun ka baiwa annabi ibrahim kyautar da annabi isaka wa yaquba mun ka bashi yaquba na tilakan qari domin shi tayar roka sai muka bashi da jika